da an sanar cewa jiya ne daya biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 kuma sha hudu ga watan daya na shekara ainihin sha daya shekara 2015 yau insha Allah za mu tashi darasi na tara a cikin karatunmu na alfiya ta al'imamu suyuki a fi ilmi al'asar za mu tashi almarfo walmarfofo walmarfo na
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم ديكم يقول الناظم نعم رحمه الله تعالى المرفوع والموقوف والمقطوع وما يضاف للنبي المرفوع له من تابع أو صاحب وبل وبعض نعم
رواه الموصول والمحقوق فيه زين وجعل الرفع للوصف فيه
na'am Ah, ya ce wannan almarfo walmaƙof walmaƙto wa'annan ah, wannan shine mabhasin da zai yi magana akan wa'annan nau'o'i guda uku na anwa'u ulumil hadith Ah, su ne almarfo walmaƙof walmaƙto wato su ne annau'ul khamis wasadis wasabi' tunda mun yi alhassan al-sahih shine an-naw'ul awwal ko alhassan athani ad-da'if ath-thalith al-musnad ar-rabi' to yanzu zamu shiga al-khamis was-sadis was-sabi' suni al-marfu' wal-mawquf wal-maqtu' da laf wa nashr kowanne ka bashi wanda ya dace da shi al-marfu' shine an-naw'ur al-khamis الموقوف شيني النوع السادس المقطوع شيني النوع السابع to ya fara da almarfu ya ce wa ma yi zafulin na bilmarfu ulau min tabi'in au sahibin wakfan ra'au ya ce wa ma yi zafu hadisin da ake idafarsa ake dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam almarfu shine almarfu wannan a cikin wannan uslubin akwai kasur tunda ya yi ta'arifin al-mubtada wal khabar ko ma ismu mausul yana daga cikin ma'arif haka zalika al-marfu muhalla bi al saboda haka wato ya ci wato duk abin da aka danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine marfu'i kadai wato babu wani marfu'i in ba wannan ba shi yasa bai ce wa ma yudafu lin nabi marfu'un da in yace marfu'un ya juzu wani ma ya iya zamantowa marfu amma da ya ce wa ma yudafu lin nabil marfu to shi- eh, wato al'a in ka ce huwa kayi ta'kidi karin ta'kidi ne amma in ka ce in- wato a cikin balaga in kai ta'arifin al-musnad wal musnad ilaihi to yana nufin kasar wato kamar kai yana cewa inna ma yudafu lin wato ma yudafu lin la yudafa inna ma yudafu lin nabi al marfu kaga kasar kenan abinda ake danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam marfu'i ne kadai ko kuma babu marfu'i sai abinda ake dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine uslubul qasr yani qasrul musnad fil musnad ilayhi wato a shi ne fa'idan da ya sa ya yi ta'arifin almurfo laumin tabi'in ko da daga tabi'i ne in tabi'i ya jingina abu ya zuwa ga annab sallallahu alaihi wasallam marfo'i ne duk da tare da cewa ba a samu ittisa bai zama to to amma musnad ne ba musnad ba ne saboda mun ce sharaɗin musnad me sharaɗinsa al-ittisal al-ittisal to kaga idan tabi'i ya dangana abu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba samu an samu ittisal ba samu ittisal ba ana da inqita to amma duk da haka marfu ne shi yasa ya shi yasa ya kawo law lil mubalagha ko da wato daga tabi'i ne aw sahibin aw sahibin waqfan ra'aw kuma aw wa wato wa ma yudafu li sahibin waqfan ra'aw abinda kuma aw dinnan bi ma'ana waw وصاحب أي لصاحب معطوفني على للنبي وما يضاف لصاحب وقفا رأوا to shi sun ganshi a cewa wannan mawqufi ne sun ganshi a ra'auhu waqfan sun ganshi wato abin tsayar da shi ne dakatar da shi akan sahabin shine ma'ana a ra'auhu mawqufan أي ذهبوا إلى أنه موقوفا أي أن المحدثين ذهبوا إلى أن ما أضيف إلى الصحابي مطلقا موقوف to kaga a cikin nan akwai salatu masail almas'alatul ula ta'rifin almarfu shine ma yudafu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا القول والفعل والتقرير القول والفعل والتقرير مسألة تبيو شيني الأصل وجن إضافة حديثي جاء النبي صلى الله عليه وسلم سواء سكي إضافة حديثي جاء النبي صلى الله عليه وسلم صحابي سبو هكا a shi wannan sai baya bukatar ya ambace shi don za a ɗauke shi na farko dai daga shine al'asul na biyu daga mafhumin laumin tabi'in tunda ya ce laumin tabi'in wato in daga sahabi ne min babi aula idan abin da tabi'i ya danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam an kira shi marfo to fa min babi aula abin da sahabi ya danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam matsala ta biyu kenan matsala ta uku kuma ta'rifin al-hadith al-mawquf shine aw sahibin aw ma yudafu li sahibin kun kun fahimci jumlar ko ma'tuf ne ila lin-nabi wa ma yudafu lin-nabi da kuma yace aw sahibin aw dinnan bi ma'ana waw wa ma yudafu li sahibin waqfan ra'aw رأوه موقوفا أي رأوا ما يضاف للنبي للصحابي موقوفا وتشيني الموقوف من الوقف بمعنى واتو sun dakatar da shi ba su wato auƙafuhu wa lam yarfa'uhu wa lam yujawizu as-sahabi to amma wannan ما يضاف للصحابي شما من قول أو فعل أو تقدير
من قول وفعل
أه؟ من قول أو فعل نعم haka suke cewa a cikin sharhi amma na'am
an ce tabi za a ce marfo nan sahabi an ce wakata
ahsan ahsan kakawa ai wato wannan tabi'i ba shi ake ma idafar gare shi ba shine yake idafa shine yake dangana magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama to marfu shi ko sahabi ana dangana magana zuwa gare shi ne sai zama to mako eh na fi'ili na kauli ko fi'ili amma akwai magana akan fi'ili din nan yanzu nake ganin ibnu hajar yana magana akan wannan yace wa amma af'aluhum almujarrada ayyukan sahabbai waɗanda suke babu wata ƙarina tare da su fa hal takunu ahkaman inda man yahtaju ala inda man yahtaju bi qawli sahabi radiyallahu anhu am la fihi nazar tunda aslan malamai menene ya kawo aka ba mu abin da ake danganawa ga sahabi har aka ba shi suna wato da'ir ne bai na abubuwa guda biyu in ma ya zamanto lahu hukumin raf a ba shi hukuncin magana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in ya faɗa abin da ba a iya faɗansa da ra'ayi za a ɗauka cewa wannan ya ji shi daga wahayi ne saboda kaga a nan wajen hujja ne idan kuma ya tabbata ba hujja ba ne wato ya faɗi ijtihadinsa ne to akwai daga cikin malamai da suke ganin ijtihadin sahabi hujja ne to amma su suna magana qaulus sahabi ne ba fi'ilus sahabi ba saboda haka al-mawquf ya hada fi'il ko bai hada fi'il ba eh ya danganta aha
sai idan da akwai abin da zai ke nuna cewar ko an alakanta filin da kuma aiki amin an an alakanta filin da kuma kauli
to ai abin da ya sa fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama hujja saboda shi ma'sum ne shi ma'sum ne amma fi'ilin sahabi tunda shi ba ma'sum bane ba za a yi hujja da fi'ilin sa ba amma kaulin sa ba zai iya faɗa a cikin ad- ko ko- ko da ra'ayi ne na fahimta ijtihadin sa aula min ijtihadi ghairi amma fi'ilin sa fa wannan mahall bahath ne bahagan usul na'am ballantana taqrir to shi yasa a wajen taqrir ibnu hajar ya ci gaba da cewa a thumma innahu in sakata amma yu'mal amma yu'mal aw yuqalu bi hadrati thumma innahu sakata amma yu'malu aw yuqalu bi habratihim fala yunkirunahu ai shi al-khatib al-baghdadi kenan والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف والله أعلم yana da ahwal idan aka yi abu sahabi ya yi idan in yayi me takrir ba shi ne dai a yi abu ya shiru a gabansa ya shiru ko a faɗa abu ya shiru to akwai tafsir suka ce idan an yi abin a tare da shi akwai ahalul ijma akwai sauran sahabbai a wajen duk suka yi shiru to wannan sai ya zama to naƙali ne lil ijma don suka yi shiru sai ya zama to naƙali ne lil ijma sun yi ijma'i akan wannan sun yi muwafaka kaga kamar a ko kuma idan ya zamanto cewar babu wani idan kuma ya zamanto cewar akwai wata karina da take nuna akwai abin da ya sanya shi shiru ko yana jin tsoro kar a yi masa inkari ko kuma saboda takdir ga maganar waliyul amr saboda waliyul amr ra'ayinsa yana maganin yana yanke sabani sai ya shiru to a nan wajen kaga ba zai zamanto na ba zai zamanto na kalin lil ijma ba to amma ko shi ma na farkon da aka ce ijma suna ce masa wannan shine al ijma'u sukuti ko wanda hujjarsa ba kamar al ijma'u sarih bane wanda suka yi nassi ga ra'ayinsu wannan an faɗa su yi shiru to idan ko wajen riwaya ne ya yi shiru to wannan za a ɗauke shi ita ma riwayarsa ce in aka yi riwaya a gabansa ya yi shiru bai yi inkari ba kamar yadda ya zo a hadisin abi humaid as-sa'idi da sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin hadisin a cikin majalisi fihi asharatun min sahaba minhum abu qatada ba wanda ya masa inkari cewa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah shi yasa kaga wanda suke hujja akan jalsatul istiraha suke cewa ba hadisin Malik ibn al-Huwairith da Abi Humayd Nisa'idi ne ba kawai a'a bayan Malik ibn al-Huwairith akwai asharatun min as-sahaba saboda Abu Humayd da ya riwayar hadith din a cikin mutane goma daga cikin sahabbai ba wanda ya masa inkari saboda haka tamkar su ma sun ruwaito jalsatul istiraha ne tunda a cikin riwayar akwai jalsatul istiraha to so kaga sukutu sahabi idan wajen riwaya ne shi ma za a ɗauke shi kan cewar a kamar tamkar ya ruwaito hadisin ne in ko wajen matsala ce ta ijtihadi to akwai wannan tafsilin da ibnu hajar ya faɗa idan tare da shi akwai waɗansu wanda suke ahlul ijma su wani ne ahlul ijma ai wanda yake ijma'i baya tabbata sai da maganarsu sai da su a ciki in suna wajen a aka yi abin tare da shi su ma duk suka yi shiru to wannan sai ya zama to kamar ijma'u sukuti ne to ala ayi halin dai abin da yake abin da yake hujja abin da yake ake maga abin da yake babu sabani a kansa dangane da abin da ake danganta shi ga sahabi alqawl ne alqawl saboda qaulus sahabi da'irun baina al-marfu wa huwa hujja ko kuma al-mawquf wa huwa hujja inda ba'd nas tunda qaulus sahabi hujja ne wajen so ya kace qaulus sahabi hujja ne malik da ahmad malik da ahmad su ne a wajensu ƙaunar sahabi hujja ne a shafi'i da abu hanifa ƙaunar sahabi ba hujja ba ne don sun ce su ma maza ne mu ma maza ne su ishtihadi mu ma mai ishtihadi to to sannan kuma kamar yadda za mu gani akwai daga cikin ƙaulus sahabi wanda yake hatta su kansu su shafi'i suna a ɗaukansa hujja shine idan ya zo wajen tafsirin alkur'ani suna ɗaukansa wannan hujja ne na eh fi'ili ko kaɗa aka yi a sauran sahabbai shi ma dai zama hujja ne ba
eh to gaskiya ban ga dai wannan ban ga wannan mas'alar ba sun yi magana akan ta dan ka san ah, wato sha'anin fi'il sha'anin fi'il abu ne wanda yake mai iskal sosai a cikin usul ya da iskal saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam al-mujarrad ga me yake nunawa na'am aqall ahwalihi al-ibaha aqall ahwalihi to amma wadansu sun ce wujub ne yadullu ala al-wujub wadansu kuma suka ce yadullu ala sunniya wadansu kuma suka yi tafsil wanda yake shine aqwa idan yazo bayani ga mujmalul wajib abinda umarni ya zo da shi to sai ya zama to shi ma wajibi ne to amma ko shi yana da iskal yanzu alal misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu anni manasikakum a wajen aikin hajji to kaga duk fi'ilin da yazo bayani ne ga wannan umarni ne yace ku riƙe manasik ɗinku daga wajena to amma duk fi'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen aikin hajji za a ɗauke shi daga cikin manasik har ba a ɗauke shi ba ko za a ɗauke shi wajibi ne to amma al'asul haka malamai suka tafi cewa fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen aikin hajji wajibi ne amma yana buƙatar tafsil wannan yanzu zaman mina ranar takwas ga wata ai kaga ba wanda ya ce wajibi ne amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya tafi makka ya bar makka ya tafi mina ya kwa ya yi sallar azhar la'asar magriba isha ya yi sallar asuba sannan ya tafi arafa haba malami da ya ce wannan fi'ilin wajibi ne lokacin da ya gama jifa ya gama zaman mina da ya taho kafin ya shiga makka ya tsaya a muhassab ya tsaya a muhassab ya yi sallar azhar la'asar magriba isha sannan da asuba ya taho harami ya yi sallar asuba ya tawaful wada ya fita maka ya bar maka to wannan tahsib din wannan zama a muhassab yana daga cikin ayyukan hajji ibn umar yana ya ce yana daga cikin amma sauran mutane ba su yi muwafaka da shi ba ibn umar ya dauke shi cikin manasik cewa mustahabi ne mutum ya je zauna amma shi ba wanda ya ce wajibi ne hatta ibn umar din to in aka dauki li ta'khudhu anni manasikakum za a ɗauke shi akan babinsa sai a cikin da ya yi shi kafin tawaful wada tawaful wada shine karshen shine assalamu alaikum daga hajji aiko to da abin da yake tsakanin nan kaga shi ma zai zama to wajibi kenan amma zama a muhassab babu wanda ya ce wajibi ne bal ba wanda ma ya ce yana cikin manasikul hajji sai ibnu umar wanda kuma malikiya suke riko da kan cewa wannan mustahabbi ne at-tahassub wato at-tahassub qalilai ya'uja bil muhassabi wanzila Eh, shine al-muhassab din yana wanda ake ce ma a ma'abada Eh, a a nan wajen to kaga fi'ili yana da wannan i- i- wato istidlal da fi'il yana da ishkal sosai yana da ishkal sosai akwai wannan littafin wannan mm, Suleiman al-Ashqar ya yi af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam yana da kyau littafin Mm, yana da kyau littafin ban karanta shi baki ɗaya ba amma a cikin mabahif na usul za mu zo shi a cikin maraki insha Allah za mu zo shi a cikin mabahatin sunna to idan an samu wannan ishkal din akan fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya ina kuma ga fi'ilin wanda yake sahabi wanda yake dunan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai a bari mu gani a wa amma alfi'il وحاصل وان الاتيوبي يتي ان المحدثين ذهبوا الى ان ما اضيف الى الصحابي مطلقا موقوف والمراد بالقول هنا ما خلا عن قرينه الرفع shine kaman don wanda yake in ba in akwai dalili da yake nuna marfu'i ne sai ya zamanto marfu'un hukman wa amma al-fi'l fa inda man yahtajju bihi inda man yahtajju bihi inda man yahtajju bil fi'l wal muradu bi nahwihima ma yahsulu bi habratihim من قول أو فعل ولا ينكرونه فيكون من باب الإجماع إن كانوا كلهم وإلا فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار فله حكم الموفوع مرفوع موقوف ومن الإجماع, ومن الإجماع السكوتي سكوتي أفاده الصنعاني آه، تو الصنعاني أتشين توضيح الأفكار شيني يكاونا التحرير أما كنت أصل التحرير دامان ابن حجر ني daga cikin annukat saboda haka inkarin sahabi idan ya zamanto an yi abu a gabansu ba su yi inkari ba su a takririnsu kai aiki ko fi'il ba su yi inkari ba idan tare da shi akwai sauran ahalul ijma sai ya zamanto ijma'i ne idan kuma ya zamanto a idan ba su zamanto gabaki ɗaya suna nan ba in ba zamanto ga baki ɗaya suna nan ba kuma ya zamanto babu wani sababi da yake hana shi ya yi magana ko ya yi inkari to za a ɗauke shi mawuko kuma a ɗauke shi yana daga cikin al'ijma'u sukuti bi ma'ana sauran ma ya isan musu ba su yi inkari ba na'am
wasu ƙungiyoyi da suke rana guda tsakanin suna ta karibiya har suna fi'iliya kai da suna kauliya ko tuna da suka samu madogara eh to eh, eh, gaskiya ne akwai bambanci tsakanin ah, sai dai suyanci ba sa kiranta ba sa kiranta sunna qauliya da sunna taqririya ba sa wannan tafsil din iya eh fi'iliya kai al misali ce gaddafi gaddafi bai yadda da suna fi'iliya ba aha amma ya yadda da kauliya to ah, Gaddafi kamar yadda Sheikh Abdulhamid Kiji yake faɗa zaka rajul marfu'un anhu al-qalam Eh, amma hakikatan aka tura wata wata shekara lafiya suka tura masa malamai haɗari ragin marigayi a wutar hudu hmm.
suka je suka yi munazara da shi
a kan kan duk duk inda aka zo da qul a cikin alqur'ani eh da wala ya maybe yana daga cikin masail din din inda aka ce qul a cikin alqur'ani ba za bata cikin alqur'ani saboda haka yanzu kamar qul wallahu ahad bai kama kada a ce qul huwa, sai kawai a ce allahu ahad ah, allahu samad lam yalid wa lam tunda ai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya fada kuma ya fada saboda haka shikenan abin da ya fada din shine qur'ani ba abin da aka ce ya fada din ba Eh. amma wato hakikatan din ana a a wajen usul akwai tam- ana bambancewa a wajen sun a wajen mabahifin sunna akan hukuncin af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam shine ita ce din sunna sunna al-fi'liya ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam tahririn magana akan su yana da yana daga cikin mabahith na usul fiqh kuma Allah da in muka zo cikin maraki za mu gani da nau'in min tafsil insha Allah na'am yake cewa ɗaliban goma jawabu yake min kaurin a shaidi ne Na'am.
min kaurin haushirin hausa kan aure ya haɗi
إيه، من أو غيرها أي غير القول والفعل والتقرير شيني صفة خلقية أو خلقية كذا أي با ديانا daga cikin sunna kuma marfu'i ne shi za a kawo shi a cikin littafan hadisi kana annabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas kaga wannan sifa ce khuluqiyya khuluqiyya ko kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raba'atan min ar-rijal lam yakun bi tawil ba'in wala bil qasir al mutaraddid to kaga wannan sifa ce khalqiya to ita ma marfu'i ce Mm, shine ghairi hal na'am آه، وقفا رأوا أي المحدثون رأوا هذا موقوفا وهو النوع السادس سواء الموصول وال... سواء الموصول والمقطوع في ذين وجعل الرفع للوصل قفي الموصول wanda yake isnadin sa mausuli mausuli ne wal maqtu da kuma al maqtu wanda yake an sami yankewa al maqtu ana yana nufin bi ma'ana al munqati wannan ba nasa ta lugaci ba ma nasa ta istilahi ba saboda almakto a istilahi za mu zo mu gan shi ne annau usabi to ba shi yake nufi ba yana nufin ismul mawsu eh, wato ismul maf'ul na qata'a almakto wanda aka yanke isnadinsa wato akasin almawsul diddul mawsul ba yana nufin almakto bil ma'ana al-istilahi ba ku fahimci wannan kun gane almakto a nan wajen yana nufin ma'anarsa ta lugha ba ma'anarsa ta istilahi ba to al-maqtu ai bi suquti sahabi min sanadihi aw ghairihi fi dhaini a cikin waɗannan nau'o'i guda biyu sune al-marfu'i wal mawquf a duk ɗaya ne wato zaka iya samun marfu'un muttasil zaka iya samun marfu'un munqati zaka iya samun mawqufun muttasil za ka iya samun mawqufun munqati duk wannan ba zai hana a kira shi mawquf ba ba zai hana a kira shi marfu ba shine abinda wannan baitin yake nufi da yace sawa'unil mawsul wal maqtu'u fi daini a cikin wannan daini ismul ishara yana komawa ya zuwa ga al marfu wal mawquf وجعلوا الرفع للوصل في ذين وجعلوا الرفع وجعلوا الرفع ذين وجعلوا الرفع للوصل قفي آه، وجعلوا الرفع كما سنى المرفوع للوصل للمو لل- للموصول فقط قفي قفي أي تبئ wato ya zo a cikin ibarar waɗansu la- ma- malamai kufi ai an bi wannan bi ma'ana qaulun matbu wato akwai ƙauli da yake cewa almarfu shine almawsul faqat Hmm? almarfu shine wanda yake kuma yana da ittisal amma in babu ittisali ba za a kira shi marfu ba wannan a hadhihi ibarat a ibn salah أي تبيع عبارة ابن الصلاة من جعل من من جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل أي حيث يقولون رفعه فلان وأرسله فلان فقد أنا بالمرفوع المتصل آه، وقال في التقريب وعند فقهاء وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا أي لأنه مأخوذ من آثرة الحديث أي رويته wannan mun yi shi a mabhasin bi- a farkon karatunmu ko wajen tamyiz tsakanin alhadith da alkhabar da al'afar wato a a cikin ibarar muhaddithun yawanci sukan kawo a al-mawsul muqabilinsa al-mursal al-mursal bi ma'ana al-munqati suke nufi saboda haka sai kaga suna cewa a cikin mabahit a cikin anwa ulumul hadith akwai ta'arudul wasli wal irsal ta'arudul wasli wal irsal a hadisi ne guda daya masu ruwayar hadisi su ruwaito shi ta fuska biyu waɗansu su ambaci wasita tsakanin arrawi da wanda yake da malaminsa waɗansu kuma ba za su ambaci wasitar ba wanda ya ambaci wasitar sai a ce shine al-mawsul al-wasl din kenan wanda bai ambata ba sai a ce shine al-irsal to sai su ce arsalahu fulan wasalahu fulan to waɗansu maimakon wasalahu fulan din sai su ce rafa'ahu fulan fi muqabil arsalahu fulan to kaga shine aka an samu waɗansu suna ce ma al-marfu shine al-muttasil an samu daga cikin ibarar muhaddisi amma ba wannan shine abin da istilahi ya istiqrari a kansa ba amma an samu domin asali in aka ce in ana maganar marfu to muqabilinsa mawquf to shine ake cewa ta'arudur raf'i wal waqf ta'arudur raf'i wal waqf hadisi ne guda daya wani sahabi ya ruwaito shi marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ruwaito shi mawquf ya zuwa ga annabi sallallahu ya zuwa ga sahabi kamar hadisin ummu salama atusalli almar'atu fi dir'in wa khimar qal idha kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamayha riwayar hadisin shine ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mace za ta iya sallah a cikin doguwar riga da mayafi na ka yace idan doguwar rigar tana da yalwa tana rufe saman kafarta to kaga wannan marfu'i ne ko inda an ce ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to amma sai aka ce wa ruya mawqufan an ruwaito hadisin mawqufan ta'arudur raf'i wal waqf wato ba ita ce ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita aka tambaya ta ba da jawabi to kaga anan sai a ce rafa'ahu fulan wa auqafahu fulan ba za a yi amfani da ana amfani za kaga an yi amfani da almarfu a muqabilin yana fuskantar almawquf to a waccan ibarar da ibnu salah yake faɗa wanda yake cewa shine wannan lil wasli qufi din nan waɗansu sai su ce awsalahu fulan wa arsalahu fulan sai zamanto ta'a maimakon a ce ta'arudur al wasli wal irsal sai zamanto kamar ta'arudur raf'i wal irsal alhali kuwa arraf muqabilin sa al waqf kun fahimci wannan yawanci kun san wa'annan mustalahat din kamar yadda muke kamar yadda koshe ne muke faɗa wato ana duba irin zaurancen malaman hadith ne a cikin rubuce rubucen su da maganganun su da riwayoyin su to daga hanyar yana ake fitar da ma'anar mustalahat din dan a gane saboda haka idan ka ga wani ya ce almarfo ma'anarsa almausul kada kai masa inkari istilahi ne na waɗansu daga cikin malamai shi yasa ya ce kofi ai tubi'a na'am Ina da za a samu a cikin bari amma ba na ma'ana ba na ba na ba na istilahi ba kuma ya zama mako ko kuma ya zama mako misalin sami ba da misalin yanzu wanda za a iya samun mutasiri amma zai iya zama mako ko kuma zai iya zama marfo marfo wani misali ne zai iya zama an samu yan kitsari na ma'anarsa ya zama marfu ko kuma ya zama mauku kamar da wani na'am yanzu kaga kamar a a imam malik idan ya ruwaito hadisi daga sa'id ibn al-musayyib daga sayyidina umar kaga imam malik bai riski sa'id ibn al-musayyib ba sa'id ibn al-musayyib bai riski sayyidina umar ba saboda kaga an sami inqita'i a wuri biyu kaga mawquf ne amma kuma munqati amma in ya rawato da isnadinsa daga nafi daga abdullahi ibn umar daga umar kamar ji hadisin da makaranta na muwadda daga nafi daga abdullahi ibn umar ya kasance yana fitar da zakar da kai ga bayinsa da suke wajil kura da khaibar to kaga wannan mawquf ne ko muttasil ne tun daga nan bil isnad to na marfu'i ko wannan wadih wato al mawquf da al marfu abin da ke so ya ce muku shine da al marfu da al maqtu sifa ce ta matan ba sifa ce ta isnad ba kun gani marfu sifa ce ta matani ba sifa ce ta isnadi ba haka zalika mawquf sifa ce ta matan ba sifa ce ta isnadi ba amma muttasil mursal wannan sifa ce ta isnadi A domin a isnadi ne ake samun inqita'i a isnadi ne ake samun ittisal to amma ar-raf'u wal waqf a matan ake samun su to shi sa kaga a ta'arudun raf'i wal ta'arudun raf'i wal waqf yana daga cikin a yana daga cikin wato ilmin ilal amma wani lokaci illa ce wadda take ba ta tasiri domin alal misali hadisi da aka ruwaito daga annab sallallahu alaihi wasallam marfu'an sai kuma aka ruwaito shi daga wani sahabi mawqufan bai dauka shi zuwa ga annab sallallahu alaihi wasallam ba amma hadisin mai ma la yuqalu bir ra'i misalin sa bai ba zai yiwu ga zaman kan cewar an faɗe shi da ra'ayi ba to wannan sabanin da aka samu na waɗansu sun rawaito hadisin marfu'an waɗansu sun rawaito sun rawaito shi mawqufan zai iya zamantowa illa domin ko ka ce mawquf din shine ya tabbata mawquf din lahu hukumun rafi to amma da za a samu sabani akan matsala wadda take ijtihadi zai iya shiga waɗansu su rawaito hadisin marfu'an waɗansu su rawaito shi mawqufan kamar yadda ya zo a hadisin itikafi لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث إلا في المساجد الثلاثة حديث حذيفة waɗansu sun ruwaito shi marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mafiya yawa suka ruwaito shi mawqufan zuwa ga hudaifa malaman hadisi suka rinjayar da al-mawquf Sheikh al-Albani ya rinjayar da al-marfu saboda haka suka tafi akan wanda suka rinja yadda almarfu suka ce hujja ne ba a itikafi sai a masajidut talata waɗanda ku suka rinja yadda almawquf suka ce wannan ra'ayin hudhaifa ne to kaga da a ce tunda wannan ijtihadi zai iya shiga to saboda haka sabanin arrafi wal waqf yana da asar anan wannan illar tana da asar amma da kamar a ce hadisi ne wanda yake sahabin ya faɗa abin da ra'ayi ba zai iya shiga cikinsa ba to wannan sai ya zamanto illar da za ta yi tasiri ba kuna tare da ni? na'am na'am
rabu mukabilin mm.
wanda suka ce wasu mu'amalinsa al'irsal
shi ne asal shi ne hasan eh abin da ke so in kwatanta wancan maganar da wannan shi ne sun ɗauki magana ma- matsayin irsal da ma'anar wakfu kenan
a a wato al-irsal ma'anarsa al-intifa Mm. to kaga muqabilinsa al-wasl to amma waɗansu maimakon al-wasl din sai suka ce muqabilin al-irsal ar-raf'u sai su ce arsalahu fulan ay ya ruwaito hadisin bil inqiba mawquf kenan mu a'a munqati munqati na loga ko kuma na a munqati na lugha ai- na- zai iya zama na istilah istilah amma fil ghalib ana yi idan a- ai arsalahu fulan bai fa ambaci sahabi ba kamar a ce arsalahu ibrahimun nakhai anin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai a ce wanda ya rawaito shi mausulan sai a ce wa rafa'ahu fulan ai bi dhikri sahabi eh bi dhikri sahabi ai shine wato amma abin da yasa ban ce ambatan sahabi ba dan mu dauke shi ala umumi na kan cewa koda ba eh koda mahallin intiba'in ba wajen sahabi bane amma aka samu a aka samu ittisal wanda ruwaito shi mausulan maimakon a ce wasalahu fulan waɗansu malaman hadisi sai su ce rafa'ahu fulan asali in aka ce rafa'ahu ma'ana ai rufi'a ila udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ba ga annabi bane eh ba ga annabi bane ko da ba wai sahabi ne sura ba na'am ko da a misali a tsaba wajen rawa ko a tsabaka eh na'am in dai aka faɗe shi bil bil isnadil muttasil waɗansu sukan ce masa rafa'ahu fulan saboda kaga marfu ya zo da ma'anan mausul kenan to wannan ma'ana ce wadda take kaɗan amma ma'anar da take tabbatatta ita ce almarfu ma'anarsa a- an ɗaukaka shi zuwa ga annabi salawatullahi wasalamu alaihi to a, mu sake koma a biyatun wa ma yudafu lin nabil marfu'u law min tabi'in aw sahibin waqfan ra'aw mun ce anan akwai masail guda uku ko abinda aka danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine marfu'i ba wanin sa ba law min tabi'in koda wanda ya dauka kashi koda wanda ya dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam din ko da dangantawar daga tabi'i ne aw sahibin waqfan ra'aw ko kuma aka danganta shi zuwa ga sahi ga sahabi shi wannan malaman hadisi sun ga- suna sun dauke sun tafi akan cewar wannan shine mawquf waqfan sawa'un al mawsul wal maqtu' fi dhaini ma al mawsul da al maqtu' wato al muttasil da al munqati a cikin waɗannan sawa'un duk ɗaya ne a cikin wa almarfu da almawquf duk ɗaya ne za a iya samun muttasil za a iya samun munqati wa ja'alu ar-raf'i lil wasl wa ja'alu ar-raf'i lil wasl qufi sanya almarfu'i ga almawsul ga wasl wannan kufi tubi'a wato an bi wannan an ruwa wato kauli ne wanda yake a cikin a wajen malaman hadisi to na'am wazi to in dai ba akwai sauran iskali mu kara mi- a- a yi tambaya mai bayani kun san mushkilan wato waɗannan a nazum ɗin shine akwai su kansu masail ɗin ka fahimce su sannan kuma shi kansa nazum ɗin shi kansa wani fanni ne shi ma ka fahimci kanci ka fahimci ma- ka ka fahimci shi kansa gundarin waƙar shi ma wani abu ne saboda kan lokaci sai ga mutum ya mai da hankali wajen a, yanzu kamar irin alfiya ta ibn malik Um, wanda suka yi rabinta kamar a sharhin ibn aqil taqiqin muhiddin abdulhamid rahmatullahi alaihi rabbil majid sai ga sai maka irabin baitin na alfiya sai ka ji duka san irabin baitin amma ko baka san masail din da ke ciki ba na fiqh na nahwu baka san abin da ake so amma za ka iya irabin baitin ka fahimci baitin amma ko masail din da ke ciki baka fahimce su ba saboda haka abin guda biyu ne Eh, shi yasa din za ga an mun yi baitin ce a cikin wannan baitin akwai masail kaza dan tukuna mutum ya fahimci masail din to sannan kuma ya dawo ya gane baitin to ga in ya haddace baitin da haka shi zai taima a- a- yawanci abin da ta suke a- a- a- a- na- nazum din nan dan su taimaka wajen mutum ya rike masail din in ka haddace baitin ko shi kana so kai ihtijaji da akan wata matsala sai ka iya sai ka tuno shi sai ka kawo shi na'am
وما يضاف للتابع مقطوع والوقف إن قيدته مسموع
na'am yace wa ma yudab li tabi'in abinda kuma ake danganta shi zuwa ga tabi'i maqtu'u to shi wannan maqtu'u ne shine ake ce ma a a wato al maqtu shi ma nan wajen ya ce min qawlin aw fi'lin aw nahwihi ma wannan min babu aula taqririn tabi'i da fi'ilinsa min babu aula a ce ba hujja bane abinda aka danganta shi li tabi'in ga tabi'i to tabi'i din nan kun san a tabi'ai tabaqat ne akwai kibarut tabi'in akwai sigarut tabi'in akwai ausatut tabi'in Mm. kuma a cikin kibarut tabi'in din ma a- akwai al-mukhadramun ko al-mukhdaramun yan lugashin suke cewa mukhdaram ko yan hadisi kuma su ce mukhadram su ne waɗanda suka riski jahiliya da musulunci sun riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saura kidan su zama sahabbai amma ba su samu annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar irin su qais ibn abu uthman an-nahdi abdurrahman ibn mul ya zo madina bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kwana uku
ya tsara ya tsara na'am ba ta ya zama ni annoba ya yi zamani shine ai aka ci sai aka ba su suna na musamman mukhabram sun yi zamani sun riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su sadu da shi ba saboda haka to dukkaninsu tabi'ai ne to duk abin da ake dangantawa ya zuwa gare su shine makto sawa'un babban tabi'i ko karamin duk ɗaya ne duk maganar su ɗaya ce shine ake ce ma makto kun ga shi ne nake ce muku akwai makto a can da ya ce sawa'unil mausulu wal makto'u to akwai al- wannan makto din shi ne na luga na farko da ya faɗa amma wannan na biyun wa ma yudhaf wa ma yudhaf li tabi'in makto'u makto'u din nan na istilahi kenan makto'u na istilahi ba ma'anarsa munqati ba ma'anarsa abinda ake dangantawa zuwa ga tabi'i kamar a ce qala- kamar a ce ibnu shihab az-zuhri ya ce babu zakka zakatul fitr ala ahlil badiya ahlul badiya ba za su fitar da zakatul fitr ba jiya karatun mu na muwatta to wannan magana ta ibnu ta- ta- ta zuhri maqtu'u ne maqtu'un alai maqtu'u to wal waqfu in qayyadtahu masmu'u kuma an in wal a- idan ka kai idan ka ce mawquf ne amma ka kayyade shi wal waqf ka ce masa maw- mawquf in qayyadtahu in ka kayyade shi da cewa mawqufun ala fulanin masmu'u an ji shi wato an ji ana ce ma maganar tabi'i mawquf amma da qaidi a ce mawqufun ala ibni shihab mawqufun ala ibn al-musayyib to shine in qayyatahu masmu'u an ji wannan maganar a wajen wato a malamai al-mawqufu in qayyatahu ka an taqula mawqufun ala ibn al-musayyib mathalan fa inna dhalika masmu'un anil muhaddithin ibarat ibn salah wa qad yusta'mal ay al-mawquf muqayyadan fi ghayri as-sahabi fa yuqalu hadithu kadha wa kadha awqafahu fulanun ala ata' أو على طاووس أو نحو هذا انتهى وأما مطلقا فلا kace abin da ake danganta shi zuwa ga mut- ga tabi'i ba tare da kaidi ba to wannan fala ba a yin haka lil ilbas dan zai zai rikitar sai a ba ma tabi'ai matsayin sahabbai na'am na'am
yau kamar shi wajen sauran sahari ko kuma wani mutum da ya bin jini bayan rasulun masu sallallahu alaihi wasallam na'am wani kafin zuwa sa'ayi yana da cikin musulunci
hmm ba lalle ba to ko yana cikin musulunci yana cikin musulunci ko yana cikin musulunci bai haɗu da shi ba a'a a'a ba man asara bane waye ta'arifin sahabi man asara eh ibnu hajar a ina na'am A- ka ka san wannan tana da muhimmanci wannan mas'alar to wannan asara din anan marbatul fas- faras yake in ka faɗi haka to za ka shigar da da yawa cikin sahabbai wanda suke su ba sahabbai ba ne duk muhabbaramun za su yi ga cikin sahabbai ko bittifak su ba sahabbai ba ne dan ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato ruya din gini ma nan ne liqa
liqa liqa saboda al-mu'asara din sai ba al-mu'asara ba al-liqa ba kuma ru'ya ba saboda hatta makafi su shiga al-liqa shine man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala zalik walau takhallala walau takhallala bayna zalika ar-ridda على الصحيح احسنت saboda akwai khilaf na'am Mm. saboda haka wannan a almu a- in muka zo in muka zo wato ku ina jin lokacin da muka yi shurutus hadithus sahih mun bambance tsakanin almu'asara da alliqa da as-sama' ko to za mu sake zuwa wajen ta mun zo wajen bab hasan al-mur- al-irsalul khafi al-mursalul khafi na'am na'am wanne walwaqfu in qayyadtahu masmu'u walwaqfu wato cewar al-mawquf wato al-mawquf kace abinda aka danganta shi zuwa ga tabi'i mawquf ne in qayyadtahu in ka qayyade in kai taqyid da cewa mawqufun ala tabi ko awqafahu fulanun ala aba ala tabi'i masmu'u an ji wannan daga wajen malaman hadith a gane wato akan kirawo abinda aka danganta shi zuwa ga tabi'i mawquf amma bi shartu taqyid sai in an kayyade eh a ce awqafahu fulan awqafahu malik ala ibn al-musayyib ala ibn al-musayyib ko mawqufun ala ibn al-musayyib mawqufun ala ata ibn abi rabah mawqufun ala amrata bint abdurrahman amma in kace mawquf an ruwaito shi ruya an amra mawqufan kawai ka faɗa haka to in ka ce mawqufan kana nufin akan amra din ba zai yiwu ba dan zai kawo ilbas dan aka ce ruya an amra mawqufan sai a ce to mawqufan akan wa ita amra daga wajen wa ta ruwaito ana ganin amra sai a so ma ban- du- duba ina sahabin da aka yi wakafin a kansa domin an yi itlaki ba a yi taqid ba to saboda wannan ilbas din shi yasa aka hana ka yi wato ka danganta almauqufi zuwa ga tabi'i ba tare da kaidi ba har yanzu ba mu kai awa ɗaya ba da za a ɗan huta to na'am a ina ganin mu tsaya nan tunda yanzu za mu shiga cikin masail yanzu wannan kun ga mun gama da ta'arifat mun yi ta'arifin almarfu mun yi ta'arifin almauquf mun yi ta'arifin almaqfu to yanzu za mu shiga cikin masail wato shine hukunce-hukuncen da ake bama alm- a- ake bama kowane ɗaya daga cikinsu na'am sai mu tsaya nan sallallahu alaihi nabi wa ala nabi muhammad wa ala alihi. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am ba kai wani gano fahimta da masu na taimun kai kai ko haka kai kake bayani na'am wajen da kai bayanin isnadi da matani ina da mata maku da maku da makafu eh, kana nufin kenan na su hadisi maku ne ana ganin cewa matan ne an ɗauka shi wa ga annabi ko a tsirin maku eh sifar matani ne almarfu sifa ne na matan haka ma mako eh matan ne ya tsaya ga sahabi eh sannan makafu shi ma matan ne ya tsaya ga tabi haka eh eh haka ne amma aka ce in aka ce ah, muttasil ne wannan sifa ne na isnadi Mm. in aka haka in aka ce munqati ne sifa ne na isnadi Eh. to ah, to bayan ya gama magana na bismillah
واليوم حب الرفع في الصواب نحو من السنة من سحاب na'am ya- bayan ya gama magana akan ah, al-aqsamu talata to yanzu kuma sai ya bayani akan hukuncin ah, abinda ah, ah, wato hukunci da yake dangana da nau'in guda biyu al-mawquf da al-marfu yaushe ake ba su al-mawquf da maqtu yaushe ake ba su hukumar marfu yace wal yu'ta hukmar raf'i fi sawabi nahwu min as-sunnati min sahabi ana bayar da hukuncin arraf'u fi sawabi a magana wadda take ta daidai nahwu kwatankwacin magana ka ce min as-sunnati min sahabi idan sahabi ya ce min as-sunnati daga sahabi wato cewa min as-sunnati in sahabi ne ya faɗa to as-sawab wannan hukumul marfu' abinda yasa me yasa yace ala sawabi dan ya nuna kan cewa kenan akwai aulul muqabil wanda yake wanda yake shi wannan sabanin sawab ne wannan kaulin da yake sabanin sawab shine yace a'a ba za a bashi hukuncin marfu ba domin sunna za ta iya nufin sunnar wani daga cikin kulafa'ur rashidi ko sunnar mutanen wani gari to aka ce a in dai daga sahabi ne wannan a sabanin al-ma'hud ne sahabi ya ce sunna yana nufin sunnar mutanen madina ko sahabi ya ce sunna yana nufin sunnar abubakar ko sunnar umar in dai sahabi ya ce sunna kaza to babu wanda ake danganta sunna gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ka ga al-qaulul muqabil ya zamanto al-khata domin hunaka talafatu aqwal a akan a cikin akan wannan misalinsa misali hadithan abi dawud hadithan ali ibn abi talib radiyallahu anhu min sunna wad'ul kaffi fi salati tahta surra rawahu abu dawud wa qawlu umar fi al-mashi asabta sunna ko asabta asabta sunna to ana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
كذا وجدنا وكذا كنا نرى في عبده أو عن إضافة عراه
eh to wannan eh wannan ka- wannan a a cikin nuskar ku wannan baitin ya fadi kuma as-sawab ithbatuhu Mm. na'am eh akwai talifa dai shine ai su mu- muta wannan nuskar ba- bai kawo baitin na wannan ba, kaza umirna wa kaza kunna nara Mm. na'am kaza umirna haka man haka nan ma hukuncin yake umirna idan sahabi yace umirna to shi ma mithlu minas sunna kaza ai shi ma wannan marfu ne yuta hukmar raf'i in sahabi yace umirna an umarce mu to inda ya sahabi yace an umarce mu to babu mai umarnin sai annabi sallallahu alaihi wasallam Uh, duk da yake ta iya yiwuwa ya zama to wanda daga cikin hulafa'ur rashidin amma wannan ih- wato ihtimal ne marjo Mm. wa kaza kunna nara haka nan ma su ce idan suka ce kunna nara mun kasance muna ganin abu kaza fi ahadihi in ya danganta ya zuwa ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zaman fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw an idafatin ara kai koma ya ya wofinta daga idafa kawai idan yace kunna nara bai ce fi ahadihi din ba shine wato ara ai an idafa bai danganta shi ba ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin salahu hukumur rafi kama hadisan abi sa'id al-khudri kunna nukhriju zakah kunna nukhriju zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min aw sa'an min min aqitin aw sa'an min zabib kaga bai dangana ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma an bashi hukumar raf'i ala sawabi ala sawabi wato akwai abin da yake sabanin haka wanda shine waɗansu uh, wato akwai ƙaulin da yake sabanin haka wanda yake hada ba'id wa thanil aqwal anna dhalika laysa bi marfu li ihtimali kauni al-amiri wan nahi ghayrahu sallallahu alaihi wasallam aw wa an yurada bi- wa an yurida sunnata ghayrihi وأجيب ببعد ذلك جدا ما أن الأول هو الأصل بل في البخاري حين قال ابن عمر رضي الله عنهما للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله صلى الله عليه وسلم فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته فنقل سالم فنقل سالم وهو من هو عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم to wannan shine muqabil as-sawab muqabil as-sawab a cikin matsala akwai tarafatu aqwal al-qawl al-awwal wanda yake shine sawab lahu hukumur raf'i al-qawl ath-thani laysa lahu hukumur raf'i to shine sai ce thalithuha zai kawo gane inda malaman nan suke zaurancen su bayan ya kawo maka da ya ce alas sawabi kaga ya nuna akwai kawul muqabil lis sawab kenan saboda ka ba sai ya faɗe shi ba ba sai ya ce wa muqabil sawab ba ya san akwai kawul thani to yana cewa thalith abin da ya rage maka da ya ce thalithu ha to kaga ba sai ya ga maka kawul thani ba yanzu da kila mutum in abin nan irin mu shigege a karatu sai ta duba to ina alƙawlu sani an tsallake an yi tsallake sai ka ce ka gani nushan nan ba daidai bace an yi tsallake bai san kuwa har ga faɗa har ga faɗi ƙawlu sani da yace ala sawabi saboda haka ya nuna kan cewa akwai alƙawlu sani wanda yake sabanin as-sawab na'am salisuha ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلق salisuha ai salisu kauli na uku a cikin wannan shine wanda yake alqaulu bit tafsil wanda yake rarrabewa in kana la yakhfa idan wannan abin da sahabin ya danganta shi ya faɗa abu ne wanda yake baya buya akan mutane to fa huwa falahu hukmur raf'i wa illa falahu hukmul waqfi wa fi tasrihihi bi ilmihi al-khulfun fi a cikin in ku sahabi ya a cikin bayyanawarsa da ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam to babu sabani anan alkhulfu sabani nufi an kore shi wato idan da zai ce kunna naf'alu kaza a a kunna naqulu kamar yadda suke cewa kunna naqulu war rasulu sallallahu alaihi wasallam yasma abubakrin thumma umar thumma uthman to kaga wannan babu sabani cewa marfu'i ne ko da kuma kamar kunna naqra'u babahu bil adafir muna kwankwasa kofa annabi sallallahu alaihi wasallam da faratan mu don ya nuna yadda suke ladabi ba a je a bubbuga haka ba ko a kwankwasa da bayan da bayan dan yatsa a abil abafir haka a hankali eh to ai kaga wannan da ilimin sa ko ba ilimin sa eh shi ake ba kofar sa ake kwankwasawa to wannan ya kamata a yi sabani cewa marfu'i ne babu sabani shine ce wa fi ilmihi khulfun fi a cikin in a cikin akwai wa fi tasrihihi bi ilmihi al-khulfu nufi a cikin bayyanawarsa ga ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam akan abinda akan abinda ya danganta zuwa gare shi din sabani abin korewa ne yawa to wannan shine wannan ma yana daga cikin abin da suke kawowa kunna na azil wal qur'anu yanzil mun kasance muna azal ko alqur'ani yana sauka domin abin da suke faɗa shi wannan babu tasrihi da ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam babu tasrihi dan da abu ne wanda suke sun yi boye to amma karina cewa wal qur'anu yanzil in dai suna yin abin inda haramun ne alkur'ani zai sauko ya hana su alim Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna lokacin da suke yin wannan abin da suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani a ba kyale so sai qur'ani ya sauka to saboda haka shi yasa suka ce idan dai aka ce wal qur'anu yanzil shi ma wannan bai kamata a samu sabani ba to waɗannan masail ne usuliya amma sun shigo cikin ilmin mustalahul hadith wannan kauli na uku shine kaulin abu ishaq abu ishaq ash-shirazi ash-shafi'i ne al-muhaddab qala fi tadrib وخصص بعضهم الخلاف بغير الصديق رضي الله عنه فإن قال ذلك المرفوع فإن, فإن قال ذلك فمرفوع بلا خلاف ولا فرق في ذلك بين قوله في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده أما إذا قال التابعي فإنه مرسل جزما كما قال ابن الصباق وقيل فيه وجهان آه saboda haka kun ga abubuwan guda uku ne minas sunnati kaza idan sahabi ya faɗa umirna bi kaza in sahabi ya faɗa misalin sama wani hina an kaza na uku kuma kunna na ƙulu kaza ko kunna na fa'alu kaza fi ahadihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ce kunna na fa'alu kaza ba tare da cewa fi ahadihi ba sallallahu alaihi wasallam duk wannan akwai kauli guda uku a kansu kauli na farko cewa marfo'i ne wa huwa sawab kauli na biyu ba marfo'i bane mawqufi ne tunda sahabi ne ya faɗa wanda yake wannan mukhalifun lis-sawab sabanin daidai kauli na uku ai tafsil tafsil din shine a idan abin da yake baya ɓuya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam to yana lahu hukumun rafi in kuma abu ne wanda yake zai iya ɓuya gare shi ba shi da hukuncin rafi shi ne tafsirin abu ishaq shirazi to ɗaya daga cikin abin da yake raddin sa shine wannan kunna na azil wal qur'anu yanzil dan sahabbai sun kafa hujja da shi akan halaccin azal bayan kuma babu tasrihi da sanin annabi sallallahu alaihi wasallam bal abinda ma a bal yayin ma da aka gaya masa cewa za ka wa'adun khafi za ka wa'adun khafi to amma wannan bai zaman hani ba bai zaman hani ba da a bai zama tuhani ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba sarihi bane akan akan hali wannan ba akwai hadisi kuma kauli ba eh ku aikata amma ba zai hana abin da Allah ya saka bai ce ku aikata ba cewa yi abinda a a cewar a, abinda Allah ya ya riga ya ya ya kaddara ya kaddara hadurta ta ban rike lafazin hadisin ba Eh, fala mahala dole sai Allah Allah ya halicce shi Eh, to amma ai babu umarni akan kan cewa sai kuma ba za da akwai ba da yake na'am akwai hadisi kauli wanda yake na jawaz kenan ba shari'a amfani da babu wancan hadisin ne da shi ne dai suke kafa hujja da shi kuna na azilu wal qur'an yanzu na'am
a to wannan ba ba za a ce yanzu kamar uh, kaunin da malami ya kawo ba za a ce wannan tun daga kauni an samu kan cewa ku yi a wato a- ba zai- ba zai hana abin da Allah ya kaddara ba.
Mm.
wanda yake nuna akwai ilimin mai sallallahu sallama ya san da cewa suna aikatawa
eh shine wannan din eh to wa- wannan shine zai iya zamantowa eh, qarina akan cewa ya san da cewa suna aikatawa cewa din sun tambaye shi Mm. kuma da kan da da da ai sun ma sarraha ma kan cewa lokacin da in an raba ku yangu in an raba ku yangu sun kasance su ne musu azan dan kada su yi ciki su zamanto ummu walad Mm. to kaga wannan kaga shi ma wannan akwai ishara ga ilimin sa sallallahu alaihi wasallam na'am
shi ne yana da kamar malam
a da sawab ai ab- abin nan babu wannan ta- ba- ba- babu tafsil babu kafir tafsil in dai sahabi yace min sunna ko yace umirna ko nuhina um, kamar umira bilal an yashfa al adhan wa yutira al iqama ta kaga wannan waye zai umarce shi wannan saboda shi ne aka koya ma kiran sallah aka wanda ya umarce shi da ya fara kiran sallah ya koya masa kiran sallah shi ne zai bashi umarni Um, wanda yake shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan da yake wa kaulin Umar fil masjid na'am asabta sunna ayyu masjid ya fil mashi mashi wato a a a a a- a a fi tayammum ne fi tayammum ne a wannan na a wannan hadisin abi sa'idin al-khudri cewar a a ba shi bane wannan ainihin sayyidina umar na na wanda na ammar ne a ba na ammar wanda ya je ya yi birgima na ammar ne eh wanda ya je ya yi birgima eh fata ma'aktu kama ta tama akudda ba eh na ammar ne a wannan na na umar a na umar bari mu gani ko nan ya kawo shi inda hadisin yake gaskiya hadisin ya kwanta mu hadisin ya kwanta mu wanda abin nan umar ya ce asabta sunna insha Allah bari sai mu duba a cikin wannan kitabu tayammu ibn hajar a fatul bari ya kawo shi in hakikatu san hadisin a cikin sunan abi dawud yake amma zan duba insha Allah na'am a wajen kunna nara aw kunna naf'al an yi ilhakin ta kunna naf'al aw naqul shi ma wannan a lahu hukmun raf'i ka qawli jabir kunna na'zilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن ماجه وقول غيره كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أي كان يقال كذا وكذا على أهده أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته إلى غير ذلك من الألفاظ المفيدة للتكرار للتكرار والاستمرار أو لم أو لم ينسبه إليه كما أشار بقوله أو عن إضافة أرى نعم وهل سل المعنى أن قول الصحابي كنا نرى كذا ونحوه ونحوه مرفوع حكما سواء أضافه إلى أهده صلى الله عليه وسلم كالأمثلة السابقة أو لم يضفه كقول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في شيء في الشيء التافه وقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا أخرجه البخاري وهذا القول للحاكم أبي عبد الله وفخر الدين الرازي وقواه العراقي والنووي وقال هو ظاهر استعمال استعمال كثير من المحدثين والصحابة وأتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري ومقابله ما ذهب إليه الجمهور من أنه إن أضافه فهو مرفوع وإلا فموقوف لأن ظاهره مشعر باطلائه صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو المطوي في قوله ثالثها يا نبي شأتك ثالثها أي ثالث الأقوال ku lura da abinda mai sharhin yake faɗa cewa wannan kaulin na farko cewa lahu hukumin rafi'i shine sani'ul shaykhan bukhari da muslim saboda in suka rubuto hadith a ciki da isnadi da nuna kan cewa musnad ne kamar hadisin a kanatil yad la tuqta ala ahadi rasul kanatil yad la tuqta fi shay'in tafi kaulin aisha wannan yana cikin bukhari to amma an ruwaito shi bil isnad zuwa gare ta saboda haka ya nuna kan cewa wannan hadisin marfu'i ne dan da bai ruwaito shi da isnadi ba ya kawo shi mu'allaq ya fitar da shi daga cikin asalin kitab din domin bukhari baya kawo hadisi da isnadi sai hadisi marfu'i a cikin littafin sa saboda haka in ya kawo shi da siga wadda take mawqufun lafzan to ya nuna kan cewa marfu'un hukman to wannan minas sunna da kunna na ƙolo da kunna na fa'alo da umirna ko nuhina shine ake ce ma mawqufun lafzan marfu'un hukman lafazin mawquf ne amma hukuncin marfu' ne mawqufun lafzan marfu'un hukman na'am na'am
وكانوا يقرأ نعم ونحو كانوا يقرؤون الباب بالظفر فيما قد رأوا صوابا na'am wa nahu a haka zalika a ba ma hukuncin marfu'i kanu ya ƙara'una baba hadisin da ya zo ƙaunin mughira ta bin shu'ba kanu wato sahabbai sun kasance suna ƙwanƙwasa ƙofar annabi sallallahu alaihi wasallam bin zofri رواه البيهقي في في المدخل والبخاري في الأدب عن أنس رضي الله عنه فيما قد رأوا صوابا شيما ينا دغا cikin abin da suka ga cewa daidansa shine al-yuta hukman rafi abashi abashi hukuncin al-marfu wa raddu ala man qala bi khilafihi fa qawlu al-hakim inna hadha yatawahhamuhu man laysa min ahli as-san'ati musnadan ya'ni marfu'an li dhikri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fihi wa laysa bi musnad bal huwa mawquf wa dhakara al-khatib nahwahu mardudun alayhi bi anna as-sawab annahu al-marfu' bal awla min nahwi qawli as-sahabi kunna naf'aluhu fi zamanihi sallallahu alayhi wa sallam alladhi i'tarafa al-hakim bi raf'ihi li anna hadha ahra bi اطلاعه صلى الله عليه وسلم من ذلك نعم أول ابن الصلاة كلام الحاكم بأنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف لفظا وقال وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا وإنما جعلناه من حيث المعنى والله أعلم shi ma kaga ba sarihi bane cewar an saba cewa alhakim da alkhatib sun saba akan cewa ba marfu'un bane dan kawai sun ce laysa bi musnad suna nufin ai fil lafzi saboda haka ba marfu'un lafzan bane marfu'un ne hukman amma to wa huwa sawab domin wannan ai shine ma yafi komai dacewa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani wato yanda ilimin sa tunda kofar sa ake bankwasawa ba kofar wani ba na'am ونحو كانوا يقرؤون بابه بالظف فيما قد رأوا صوابا da kuma cewar sun kasance suna kwankwasa kofarsa da farce shi ma wannan wato yana daga cikin marfu'un a fi ma kadra au sawabahu cikin abin da suka ga cewa daidansa shine ai marfu'un hukman na'am
وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إن أمثال فيما عملا نعم وما أتى ومثله بالر- بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حمل هكذلك أبن دي يزو ندق واتو الموقوف لفظا كنا أبن دي يزو ندق مغنى الصحابي ومثله بالرأي لا يقال amma kuma kwatankwacinsa ba zai yiwu a faɗe shi da ra'ayi ba id an salifin ma humila amma da sharaɗin bai yi riwaya in- in- idan ba a ɗauko shi daga maganar magabaci ba salif a nan wajen kaga maimakon ya ce salaf sai ya ce salif yana nufin ai ahlul kitab wato sharaɗin idan sahabi ya faɗi magana wanda kwatankwacinta ba a faɗarta da ra'ayi to za a bata hukumin raf'i a ce mag- daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaji amma da sharadi daya idan baya riwaya daga bani isra'il domin daga cikin sahabbai akwai wanda bi- yana bi- baya duban littafin bani isra'il baya riwaya baya ambatan komai kamar sayyidina umar akwai kuma wanda ya shahara da riwaya daga ciki kamar abdullahi bin amr bin al-as kamar ibnu abbas shi sa wata ran wani malamin mu a waye ya sunansa ne ne ne al-ahmadi a madina wanda ya koya mana aqida malam abubakar ya san shi malam mutumin sa ne al-ahmadi al-ahmadi nisbar sa na rike akwai asar na ibnu abbas da ya ce al-kursa yayi wato wajen sifofin Allah kusa ya zo a cikin hadisi sifatul qadam ga Allah alqadam sifar kafa alqadam eh kafa ga Allah haka yazo da qadam jeans to ibnu abbas sai ruwaito athar sai aka ruwaito da gare shi cewa al-kursi mawdi'ul qadamain to kaga wannan sai waɗansu ke cewa a'a ai al sifar sifar Allah kadamai ne kamar yadda yake da yadain kafa biyu saboda wannan asar din mabruk yawa sunansa mabruk eh mabruk al-ahmadi yace sam yace ba zai yi ba a dauki irin wannan magana daga maganar sahabi yace shi sai aya ko hadisi sai muka ce masa to ai wannan lahu hukumur raf ibn abbas ne ya faɗa ba zai yi ya faɗi wannan abin da ra'ayinsa ba mithluhu la yuqalu bir ra'yi abin da yake na sifar Allah jalla wa ala sai ce shi dai bai yadda ba sai daga baya sai muka gani a cikin ibn kafir wajen a tafsir wajen yau mai ƙumin ruhu wal mala'ikatu saffan ibn abbas ya kawo wani hadisi mai tsawo na sifar ar-ruh sai ibn kafir ce wa hada la'allahu mimma akhadahu ibn abbas an bani isra'il sai muka ce khalas ibn abbas ba za a karbi irin maganarsa ba a wannan babin a bata hukumin rafi tunda yana riwaya daga bani isra'il saboda haka wancan ma zai iya zamantowa don saboda abin da suke faɗa shine idan abin da ra'ayi ba zai iya shigarsa ba abu ne wanda yake na wahayi to daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji amma in yana riwaya daga ahlul kitab tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a riwaya daga ahlul kitab ta yi ya zamanto shine masdarin sa abin da ya karanta ne a cikin littattafan ahlul kitab yazo yana faɗa saboda haka sharadin idan sahabi ya faɗi magana wadda ra'ayi baya shiga cikinta a bama wannan maganar tasa hukuncin hadisi marfu'i sharaɗin ya zamanto baya ta'amuli da nusus ɗin ahlul kitab kamar irin abdullahi bin mas'ud da umar ibn al-khattab su waɗannan da irin abdullahi bin umar umar su kam ba sa riwaya daga ahlul kitab to in suka faɗi magana wadda sai dai ta wahayi za a santa to sai a ɗauki ba ta hukuncin rafu shi sa shine ma'anar a an salifin ma humila idan idan wato daga magabaci bai yi riwaya ba ya ce جزم به الإمام فخر الدين وطائفة من أئمة الحديث ومثله الحاكم بقول ابن مسعود من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وابن عبد البر مثله بحديث سهل ابن أبي أبي حثمة رضي الله عنه في صلاة الخوف وقال هذا موقوف على سهل ومثله لا يقال من قبل الرأي sifar salatul kusuf kusan hadisin sahal ibn abi hatma a cikin muwatta ba marfo'i bane shi ya faɗi ga yanda annabi sallallahu alaihi ga yanda ake salatul kusuf an yi kusuf ga in an yi kusuf ga yanda ake sallah ba zai yi ya fito da yadda ake sallah da ra'ayinsa ba dole sai ya ɗauke shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka dalika magana ibn mas'ud ya hukunci da kafirci akan mutum ya kafu da abin da aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba za a faɗe shi bin ra'ayi ba wal hafiz ibn hajar bi salati ali ibn abi talib karrama Allah wajhahu fil kusuf fi kulli rak'atin akthara min ruku'ain shi ma wannan yadda aka ruwaito a don an ruwaito sifatu salatul kusuf sifofi da dama id an salifin min al'umami daga cikin al'umomi ma humila ai bi an lam ya'khud min ahli alkitab wa bi hadha alqaid jazama fi nuzha lokacin da makaranta nuzha mun yi wannan bayanin wa mithluhu bil ikhbari an al umur al madiya min bad'i al khalqi wa akhbar al anbiya al atiya wa kal malahimi wal fitan wa ahwali yawm al qiyamah وأما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو إقاب مخصوص أما إذا حمل عن السالف فلا يكون ما ذكر في حكم المرفوع to menene misalan abin da yake la yuqalu bir ra'i kamar sifar Allah kamar ranar alkiyama kamar abin da yake zuwa a cikin kabari alamun sa'ar alkiyama la tafsir tukuna yana da matsayinsa daban don tafsir zai iya faɗa da fahimta ayyukan ibada ladansu da kuma ma sifar aikin ibada din sifar aikin ibada kamar yadda kamar yadda ake sallar kusuf Hmm? duk wannan la yuqalu bir ra'yi ba zai yi mutum ya ijtihadi ya faɗa ba Hmm. na'am shi da ake rawaitowa Allah da Umar yana wanki na idanu eh har kwaya idan eh wannan ai ra'ayi eh cewa ido yana buɗe ahsant ahsant sifar ibada akwai shi ma wani lokaci zai iya shi- ishadi zai iya shigan mata kamar abu huraira inda yake alwala eh eh kaga fahimtar sa ce kamar sa za an yi tsila gurratahu falyaf'al eh to a kaga ana abu huraira akwai karina akwai karina cewar fahimtar sa ce yace ya yace ya ya bani ya bani wa yace antum hahuna law alimtu annakum hahuna ma tawadda'tu na wa wudu'i hada Eh, na'am na'am هذا لا بأس به كرم الله وجهه
eh to gaskiya ya kolo na anna hada ya wani ya daga cikin tasirin shi'a da suka shigo cikin musulunci wa illa ba sai na ali bane kadai daga cikin sahabbai wanda bai taba sujada ga gunki ba kamar yadda suke faɗa Ah. akwai waɗanda ba su taba sujada ga gunki ba ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima da Zainab da sauran ah, Fa- Fatima ba ta taba yi ba Su- su- ba su zamanto akan akan addinin mutanen su ba na addinin annabi sallallahu alaihi wasallam babu gunki to amma su ba a ce musu ba sai shi wani an ce yana daga cikin tasirin shi'a a cikin musulunci shi yasa za ka ga amma waɗansu tafan suna faɗa in babu du'a ba komai sai dai gaskiya a cikin a bai kamata ba mutum ya rin- ya rinka sawa a cikin rubutu ko ya rinka faɗa a cikin magana musamman yanzu yanda ake da yanda ake ta zahaf din shi'a din nan sai a ce a to ashe Eh. na'am kun fahimci wannan baitin ko ba ku da ba iskali a kansa wa ma ata wa mithluhu bir ra'yi la yuqalu id an salifin ma humila na'am na'am
وهكذا تفسير من قد sahiba mhm.
في سبب النزول أو رأي أباه na'am wa hakaza tafsir wa hakaza tafsiru man qad sahiba to haka nan ma yana da hukuncin marfu tafsiru man qad sahiba tafsirin sahabi tafsirin wanda yayi sa- ya- ya sahabci ya sahibci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana man qad sahiba ai as-sahib kenan tafsirin sahabi shi ma hakaza ai hukuncin sa lahu marfu'un hukman fi sababin nuzuli amma ba kowane tafsirin ba in a cikin sababin nuzul ne in yace nazalat hadhihi al-aya fi kaza wa kaza wannan aya ta sauka a kaza wa kaza to lahu hukmun rafi aw ra'ayan aba Mm, aw ra'ayan aba ko kuma abin da ya faɗa din na tafsiri ra'ayi wato aba ra'ayan yaki aw ra'ayan aba ko kuma ya zamanto yaki karban ra'ayi wato ijtihadi ba zai yiwu a faɗe shi da ijtihadi ba in ya faɗi tafsirin alkur'ani in ya faɗi tafsirin alkur'ani da ra'ayi ba zai iya shiga cikinsa ba kamar tafsirin ibn abbas din kenan da ya ce wasi a kursiyuhu samawati wal ard tunda tafs- ba a s- a- ambaton alkursi sai a wannan ayar ya zo a cikin hadisan a cikin sauran a- a- a- a- Allah yana ta ambaton al'arsh al'arsh to menene alkursi din nan al'arshi ne ko ko wani halittar ne daban ba al'arshi ba to sai ibn abbas ya ce al-kursi mawdi al-qadamai to kaga wannan tafsiri ne yayi to irin wannan zai yi ibn abbas ya faɗe shi da ijtihadi ba zai ba zai yi ba Mm, ba zai yi ya faɗe shi da ijtihadi ba to amma shi ma tunda dai kaulin sahabi ne shi ma wancan i- a, wato na kaidin na a id an salifin ma humila dole za a ɗauka a nan wajen cewa yana daga cikin la'alla abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya jaza kan ayi riwayarsa wato daga abubuwan da aka ruwaito daga ahlul kitab Mm. To- na'am eh yana daga ciki shi nake ce maka ai gashi abinda ibn kasir ya faɗa da ya kawo hadisin arro sai ce la'alla wannan da yana daga abinda ibn abbas ya dauka daga cikin littafin ahlul kitab gaskiya wannan dai shine dai kawai dai nafsi da na gani akan cewa ibn abbas ya hudu an ahlul kitab amma akwai wani nafsi wanda ya nuna kan cewa baya dauka ya faɗa to kaga wannan shine ba za a kaddamar a cikin muqaddimat sahih muslim a babu a babu ishara ga wannan akan maganganu akan abin da ibn abbas ya ce na'am wa hakaza tafsiru man qad sahiba fi sababin nuzuli aw ra'ayan aba na'am
وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي وعمم الحاكم في المستدرك الحاكم ya yi ta'amim wato ya ba da hukunci ga mamme a cikin al-mustadrak cewa duk tafsirin sahabi marfu'un hukman wa hassa fi khilafihi amma a cikin wani wani littafin ba mustadrak ba sabaninsa hassa sai ya keɓance hukuncin kama huki kamar yadda aka ambata anifan dinnan da muka ce tafsirin sahabi a cikin sababin nuzul ko wanda ra'ayan aba to kaga yayi tafsisi kenan wannan shine tafsis din at-ta'mim shine dukkan tafsiri na sahabi lahu hukumur rafi at-takhsis shine taqyid da yayi da cewa idan sababin nuzul ne ko baya karban ra'ayi a ai sai dai kai hakuri da abin nan mu gama wannan babin wala dauka ka ce lokaci yayi ne na'am na'am wannan shine abinda abinda ita madahun nas a cikin mustadrak yace liya'lam liya'lam taliba talib talib talib alhadith anna tafsir as-sahabi alladhi shahida al-wahya wat-tanzil inda ash-shaykhayn hadithun musnad haka yace a cikin al-mustadrak amma a cikin fi wa fi khilafihi khilafihi nan da yake nufi a cikin littafin sa ulumul hadith ulumul hadith kun san yana da wannan muqaddima yana da littafin sa ma'rifatu ulumul hadith ya kawo abinda aka ambata anan bi khilafi ma fil mustadrak kama huki kama inda aka hikayanto anan na'am wa qala
وقال لا للقائل المذكور وقد عصى الهادي في المشهور
نعم وقيل وقال الحاكم يشي لا يكون لا wato ai baya kasancewa daga marfu'i min qa'ilin madkuri daga mai faɗin wannan daga wannan mai faɗi da aka ambata wato shine sahabi la min qa'ilin madkuri ba wato la yakunu min al marfu'at من قائل مذكور بل من الموقوفات كما تقرر قال عما ما نقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع ثم أورد حديث جابر السابق ثم قال فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند قال المصنف أظن أن ما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على جمع الصحيح حتى أورد ما ليس من شرط من شرط المرفوع آه وتو ya ce kuma baya daga cikin abinda baya daga cikin almarko daga maganar da sahabi ya yi wa kad asal hadiya fil mashhuri cewa man fa'ala kaza faqad asa abul qasim wanda ya aikata kaza ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam fil mashhur wannan ba wato marfu'un hukuman bane wannan wato wannan yana da alaka da abinda alhakim ya faɗa wa qala la min qa'ilin madhkuri shi sa alharari ya bayyana ya kebance wannan baitin annazim imamu suyuti yana raddi ga hakim ne akwai hadith da ya kawo a cikin ma'rifatu ulumil hadith tafsirin abi huraira da cewa lawahatun lil bashar قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم to wannan sai a alhakim ya ce wannan min al-mawqufat ma rawaina an abi huraira wannan hadisin min al-mawqufar haga tafsiri ne ko yace ma rawaina an abi huraira to shine annadin yace wa qala la yace la min qa'ilin madhkuri ba ba mawquf bane wato baya daga cikin al-mawquf din da al-hakim ya faɗa shi al shi alƙa'il ɗin huwa huwa alhakim mazkur wanda aka ambata wannan ba mawquf bane lahu hukmun raf'i domin mimma la majala lil ra'yi fihi haka zalika wal yuqa hukman raf'i ana bama hukuncin almarfu idan sahabi yace man fa'ala kaza faqad asa alhadi ay annabi sallallahu alaihi wasallam ka qauli ammar man sama yawma shakki faqad asa abal qasim rawahu tirmidhi to wannan ma yuta hukumar rafi'i shi yasa ma bukhari shi yasa ma masu littattafan aljawami suka kawo shi fil qawl fil mashhuri ay a cikin alqawl mashhur inda almuhaddithin wato kiyaga akwai sabani kenan bal ibn abdulbar ya yi da'awar ijma'i a kai to kasan ibn abdulbar yana da'awar ijma'i yana cewa ijma'in da ba a da ba a aminta da su irin ijma'in da ibn abdulbar ya yi hikayarsa kwarai da gaske yana daga cikin wanda ba a itimadin ijma'in sa yana yawan faɗin ijma'i akan matsalar take akwai khilaf kamar da wannan wa muqabilul mashhur ma qalahu abu al-qasim al-jawhari wa tabi'ahu alaysa al-bulqini in hadha laysa bi marfu li jawazi ihalati al-ithmi ala ma dhahara min al-qawaid walakin radda hadha ibn abd al-bar na'am وقال لا من قائل مذكور وقد أصل هادي في المشهور كما وقال شيء الحاكم يجي واتو ليس من الم... لا أي بايا daga cikin المرفوعات من قائل مذكور بيانا daga cikin الموقوفات fadin sahabi wannan maganar ta abi huraira irin wannan maganar wadda aka ruwaito daga abi huraira wannan laisa من المرفوع بل هو من الموقوفات وقد أصى الهادي في المشهور فدنسا كما وقد أصى الهادي في المشهور وانما يوطى وليوطى حكم الرفع واو ان معطوف شيء اكن وليوطى حكم الرفع في المشهور نعم وهكذا نعم ايه وقال وقال الحاكم لا يكون تفسير الصحابي مرفوعا ان كان صادرا من قائل مذكور
لا يكون من ال... لا يكون لا لا لا يكون تفسير الصحابي مرفوعا ان كان صادرا من قائل قائل مذكور اي من الصحابي الذي ذكر في سند ذلك التفسير.
ايش ne ai yana nufin wannan yana nufin tafsir muayyan wannan tafsirin na abi huraira da ya faɗa la yakunu min al-marfu bal huwa mawquf bal huwa mawquf eh haka ne abinda shi hakim ya faɗa kenan la yakunu dhalika marfu'an bal mawqufan abinda aka rawaito min qa'ilin daga mai faɗan madkur abinda abinda ya ambata shine wato al-athar din da ya rawaito daga abi huraira da tafsirin lawahatun lil bashar saboda haka masail ne guda biyu a cikin wannan baitin matsala ta farko tana da alaka da tafsirin sahabi kaga dai min mala majala lil ra'yi fihi amma kuma duk da haka yace ba marfu bane yace mawquf ne
وهكذا يرفعه يمينه وهكذا يرفعه يمينه آية يبلغ به يبلغ به يرويه to eh, wannan baitin an ruwaito shi daban-daban nan yadda ka faɗa wa haka za yarfa'uhu yanmihi riwayatan yablugh bihi yarwihi Eh? haka yake a wajenka ko eh to ma'anarsa bari mu karanta shi a nasa baitin wa haka za haka nan ma ana bashi hukuncin marfu'i yarfa'uhu idan sahabi yace yarfa'uhu in aka ruwaito hadisi an abi huraira yarfa'uhu qala sai a faɗe shi ba za a ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba yanmihi ko kuma a kawo isnadi an abi huraira an abi huraira ta ƙal man fa'ala kaza falahu kaza yanmihi a ƙarshen hadisin sai a ce yanmihi ko kuma a ce an abi huraira yanmihi ƙala to in aka ce yanmihi din nan to kamar ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ne shi ma wannan yau ta hukumar rafi riwayatan haka nan aka ruwaito aka ce an abi huraira riwayatan sai aka faɗi hadisi aka faɗi matani shi ma wannan lahu hukum shi ma wannan lahu hukumar rafi duk wannan mawqufun lafzan marfu'un hukman yablugh bihi ko kuma aka ce abi huraira yablugh bihi qala sai a faɗi maganar shi ma wannan lahu hukumar rafi ko kuma yarwihi a ce an abi huraira yarwihi ba tare da an faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma lahu hukumar rafi kun ga nan ya kawo abubuwa guda nawa guda biyar yarfa'uhu yanmihi riwayatan yablugh bihi yarwihi a ɗaya nusar kuma wa hakaza yarfa'uhu yablugh bihi yablugh bihi riwayatan yanmihi wallazi shabu hakanan yarfa'uhu da yablugh bihi da riwayatan da yanmihi da kuma wallazi shabu da abin da ya kama da shi abin da ya kama da shi na duk abin da yake nuna ka yarwihi wa rawahu kaga misalinsa ka qaul ibn sirin an abi huraira qala قال أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديث قال الحديث إن إلا أن ذلك اصطلاح خاص بأهل البصرة لكن روى عن ابن روي عن ابن سيرين أنه قال كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع إيه وانا وانا ابني كما دبا نعم وكل ذا
وكل ثاني تابعي مرسل لا رابع جزما لهم والأول أها صححه صحح فيه النووي وفى والفرق فيه واضح لا يخفى na'am ya ce wa kullu da dukkanin wannan wanda muka ambata tun daga cewa minas sunna da abin da ya zo bayansa a min tabi'in idan ya zo daga maganar tabi'i a to mursalu to shine a- wannan mursal ne kun gani idan tabi'i ya ce minas sunnati kaza wanda yake da yawa ana samun wani daga maganar sa'id ibn al-musayyib marfu'i ne amma mursal kamar tabi'i ne ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Mm. ko ya ce umirna bi kaza ko nuhina an kaza ko kunna naf'alu kaza shi ma wannan duk za a ce marfu'un ne amma mursal maquf ba ba mawquf ba ai mutane wanda ya umarce su sami zai iya tam- zai- eh, am- eh, eh, shi shi zai iya daukan cewa sahabi ne kuma ihtimal din a nan wajen an tabi'i yana da karfi ba kamar na sahabi ba amma duk da haka ya faɗa amma aka ga ai aqwal ne fa huwa mursalun la ah, la rabi'un banda na hudu wato shine tafsirus sahabi eh, آه لا يطاع حكم الرفع آه أي لا رابع وهو تفسير في سبب وهو التفسير في سبب النزول مم. جزم لهم wannan wato magana ce wadda take yankakkiya babu sabani ga malamai a cikinta mhm آه، لا رابع جزم لهم والأول نفع وأما الأول شين نفرق من السنة صحح فيه النووي الوقف الإمام النووي ياتي أبن ديك صحيح أكنسا شين موقوفني الوقف حيث قال فيه أما إذا قال التابعي من السنة كذا فالصحيح أنه موقوف وقال بعض أصحابنا الشافعيين إنه مرفوع مرسل والفرق فيه واضح لا يخفى بمبنشي تكاننسا da shi da abin da yake gabaninsa wadihun la yakhfa wato a bayyane yake baya buya domin a sunna za ta iya nufin sunnar gari ko sunnar kulafa'ur rashidi wa haka dama umirna da nuhina shi ma wannan duk muhal nabar ne
المنان والفرق فيه واضح والفرق فيه أي بينه وبين ما قبله واضح لا يخفى أبينيك بايا ويا شيني فتنسى آه، من السنة دكما فتنسى يرفعه da yablugh bihi da yannihi a bambancin sa ba a bayyane yake shine kaga shine din ai wahasulul ma'ana anna al-farqa bayna qawlihi min as-sunnati kaza haythu ja'alnahu mawqufan muttasilan wa bayna al-alfaz al-mutaqaddima haythu ja'alnaha marfu'atan mursala wabihun ghayru khafi wa dhalika li anna yarfa'u al-hadith تصريح بالرفع وقريب منه ما ذكر معه من الألفاظ بخلاف من السنة فيتطرقها احتمال إرادة سنة الخلفاء الراشدين فكثيرا ما يؤبرون بها فيما يضاف إليهم وقد يريدون سنة البلد وهذا الاحتمال وإن, قل وإن قيل في الصحابي أيضا فهو في التابعي أقوى أفاده السخاوي ومقابل الصحيح قول من قال إنه مرفوع مرسل na'am wannan mai sharhin nan na biyu yakan dan kawo ziyadat din a suyuti akan alfiyar iraqi a ƙarshen kowane baiti ka gani a ziyadat fi hadal babi qawluhu thalithuha in kana la yakhfa wa qawluhu id an salifin ma humila wa qawluhu walau ra'ayan aba إلى آخر البيت الذي يليه وقوله وقد أصل الهادي في المشهور وقوله لا رابع, لا رابع جزما وقوله النووي وقوله والفرق بي- فيه واضح لا يخفى دون صادق cikin زيادات من سيوطي أكن العراقي لا رابع أي بند القول بند أواتو الرابع شيني تفسير الصحابي tafsirin sahabi ai kaga tunda ana magana tabi'i ne kaga wannan ai ba za a ce tafsirin tabi'i ba tafsirin tabi'i laysa lahu hukumur rafi eh tafsirin sahabi lahu hukumur rafi tunda ya ce duk wanda suka gabata su ma lahu in daga tabi'i ne ya zamanto mursal to amma banda tafsirin sahabi la rabi'un banda tafsirin sahabi in tafsirin tabi'i ne shi wannan laysa lahu hukumur rafi na'am وقوله لا رادع na'am قال الشارع في هو هو قال الشارع هو التفسير في سبب النزول na'am قلت لا وجه لإخراج التفسير عما قبله mm.
لأنه يكون المعنى عليه وكل هذه الألفاظ المتقدمة في آه، إذا كانت من التابع فهو مرسل إلا الرابع فإنه فليس- ليس كذلك mm.
وهذا معنى معنى فاسد mm.
لأن التفسير الذي يتعلق بسبب النزول مرسل مرفوع أيضا ولعل النسخة وقع فيها التفسير والأصل وكل ذا من تابعين مرسل مع رفعه إلى آخره
وكل ذا من تابعين مرسل مع رفعه جزما لهم والأول to ah, amma dai a cikin tadribin rawi a cikin tadribin rawi ah, abinda suyuki ya faɗa ai wabih ne shi ya kamata a koma sai ya kamata a koma a cikin tadribin rawi tafsirin sahabi shine lahu hukumar rafi amma tafsirin tabi'i ba mursal ba marfu'un mursal bane Mm, kamar yadda ya faɗa amma yanzu yanzu mun fita ka zo zan baka tadribin rawi ka gani a wannan matsalar da yake ka gan aka yi sabani a cikin wannan sai a gani mai suyuti din shin yace tunda ba wannan ne kadai littafin sa ba abin da ke cikin tadribin rawi din shine ya waƙe ana na'am alaikum salam bayan sa yana biya na'am bayan sa yana biya masu sa yana biya kai sau
ibn abi Hat- hatma ne ma ba hatma ba ne sahal ibn abi Hat- eh, sahal ibn abi hatma Ka- ka ta san na yi shi wahami kuma ba sahal ibn abi Hat- hatma hatma hatma Eh, ha ha ha akwai haifama wannan sahal ibn abi hatma hatma shine sahabi mai hadisin kusuf a cikin muwatta sahal ibn abi hatma wala kun samun wahami sahal ibn abi hatma haka ne haisama daban haisama daban أحيانا نساء وابن عبد البر في حديث سهل بن أبي خيثمة a ba haisama bane wannan jazman wannan ba haisama bane ibn abi hasma eh, bilha na'am
ana kamar hadisul qudsi na'am daga kamar yadda malam ya bayani tafsir sahabi eh
daga wanda sabab wujud eh kuma hadisul qudsi yadda zuwa mawqufan lafzan mawqufan hukum
eh to ai shi hadithul qudsi an kayyade shi da cewa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce qala Allahu azza wa jal ko yarwihi a- a- a- a- a- ko yarfa'uhu in daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka ba zai yiwu sahabi ya ce yarfa'uhu qala Allahu azza wa jalla ba Mm. shi hadithul qudsi ba zai yiwu sahabi ya tsallake annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya ce Allah ya ce ba Mm, ba zai yiwu ba alfab din shi yasa ai suka kayyade wajen ta'arifin da cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruwaito shi yace qala Allah azza wa jal ko fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal ko riwayatan an rabbih azza wa jal ko yarfa'uhu an rabbih azza wa jal alaikum salam an sun rukuna na yi kunta da dangane da bai na ƙarshe mm.
a cewar shin tabi'i idan ya faɗin magana ana ba ana iya ba hukuncin rafi- rafau ko bandar sir kenan a'a wato idan tabi'i dukkan wato dukkan alfaz din da suke mawqufun lafzan marfu'un hukman kama a ce mina sunna kaza ko umirna an naf'ala kaza ko nuhina an naf'ala kaza ko kunna naf'alu kaza ko kuma yace yarfa'uhu yannihi riwayatan duk wayannan kaga mawqufun lafzan marfu'un hukman to idan daga tabi'i ne in daga tabi'i ne to marfu'un ne amma mursal banda tafsirus sahabi banda tafsirus sahabi haka zalika an yi sabani a wajen al'awwal shine minas sunna annawawi ya sahaha cewa wannan ba mawquf ba marfu'un hukman bane bal mawquf bambanci tsakanin minas sunnati kaza da kuma sauran abu ne wanda yake a bayyane tunda kamar yarfa'uhu yanmihi riwayatan umirna ko nuhina a kunna naf'al bambancin a bayyane yake amma a gaskiya kamar umirna nuhina da kunna naf'alu kaza ai sun fi kusa da minas sunna Hmm? bisa a ce suna kusa da yarfa'uhu riwayatan yanmihi shi dai yarfa'uhu riwayatan yanmihi idan tabi'i ya fada daga ya fada to wannan marfu'un ne mursal amma in yace umirna ko nuhina idan an ce mina sunna bai zama to marfu'un hukuman ba to min babu aula a ce umirna an naf'ala kaza ko nuhina an naf'ala kaza domin zai iya daukan cewa umarnin khulafa'u ne alaikum salam wannan baitin da yake cewa wa ƙala lani sa'ilin mutsuri na'am wannan shi shi a wurinsa ya saba ma hakin kenan a wannan ya- yana hikayen maganar hakim ne wa qala aishi al-hakim la ba wato mawquf ba marfu'un bane bal huwa mawqufun min qa'ilin madhkuri daga mai fadan nan da aka ambata shine Abu Huraira wajen tafsirin lawahatun lil bashar magana sa wannan tafsirin nasa ba wato marfu bane mawquf ne shine ma'anar la din ai la la yakunu min al marfu inda eh a wajen hakim wa qala shine hakim din ya faɗa wa qala shi hakim yace la a baya daga cikin al marfu min qa'ilin mazkur abinda yazo daga wannan mai faɗin da aka ambata
amma shi wajen su yi ke da mara yana nufin yana cikin mawuku a bai ta'arrubi da wannan ba bai ta'arrubi da wannan ba mai sharhin nan ne yayi ishara kan cewar suyuti wato yayi raddin shi sai ya ta- ya- ya ya dauki fassarar akan wannan a wa ka ka ganin yace a wa qala al-hakim لا يكون تفسير الصحابي مرفوعا إن كان صادرا من قائل مذكور أي من الصحابي الذي ذكر في سند ذلك التفسير شيني عند أكا أنبتا دقا وجن أبي هريرة وحاصل المعنى أن شرط كون تفسير الصحابي مرفوعا أن لا, يم... أن, لا ي... أن لا يمكن صدوره من الصحابي بأن تعلق بسبب النزول أو بما لا مجال للرأي فيه وإلا فهو من الموقوفات كتفسير أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى لواهة للبشر إلى آخره لكن قال الناظم ليس هذا من الموقوف لأنه مما يتعلق بذكر الآخرة وما لا مدخل للرأي فيه بل هو من المرفوع wannan a cikin tadribin rawi ne kenan eh ba a nan wannan baitin ba saboda haka nan a baitin yayi hikayar magana hakim ne kawai amma yayi raddinta amma a cikin tadribin rawi a tadribin rawi yayi raddi ba a nan ba na'am to azhar ta yi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk